Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alherin Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wasu 'yan bindiga sun sace akalla mutane sittin a arewa maso yammacin Najeriya bayan da suka afka wasu ƙauyuka biyar a kan babura suna harbi a iska a cewar wani jami'in ɗan sanda da mazauna yankin da yawa a jiya Asabar. Najeriya na fama da ayyukan fashi da makami da satar jama'a don neman kuɗin fansa a kasari a arewa maso yammacin ƙasar. Inda jami'an tsaro da suka yi karanci yawancin lokuta suke kasa hana satar jama'ar. Satar mutanen da aka yi a baya-bayan nan ya faru ne a jihar Zamfara a cikin daren ranar Juma'a a cewar mai magana da yawon 'yan sandan yankin Muhammad Shehu ya ƙara da cewa ana ci gaba da gudanar da bincike. Wasu mazauna yankin su hudu sun faɗawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa wasu mahara ɗauke da makamai sun kai hari a kan wasu ƙauyuka a yankin ƙaramar hukumar shinkafi lamarin da ya janyo fargaba suka kuma sace akalla mutane 60 kafin su tsere zuwa dajin da ke kusa. Shugaban 'yan sandan kasar Colombia, Jorge Vargas, ya ce wani tsohon jami'in ma'aikatar shari'a kasar Haiti, Joseph Felix Barrio, shi ne ya ba wasu sojojin Colombia umarnin su kashe shugaba Jovenel Moise. Da farko, an faɗa wa sojojin da suka samu horo na musamman cewa aikinsu ne su kama shugaban kasar, a cewar shugaban 'yan sandan Colombia, wanda kasarsa ke gudanar da nata binciken game da haram. A lokacin ganawarsa ta farko da sojojin biyu da Bani Capado da German Rivera, bario ya faɗa masa cewa bai san ranar da ya kamata a yi kaman batukwan a cewar Vargas. Kusan kwanaki uku kafin haran, Joseph Felix Barrio ya faɗawa Capado da Rivera cewa sai dai su kashe shugaban na Haiti a cewar Vargas. Ma'aikatar shari'a Amurka za ta ɗaukaka ƙarar hukuncin da wani alkali ya yanke akan wani shirin gwamnatin tarayya da ke kare baƙi matasa da ke zama Amurka ba bisa ƙa'ida ba daga mai da su ƙasashensu na asali a matsayin wanda ya saɓawa doka a cewar shugaba Biden a jiya Asabar. alƙalin gunduma a amurka andrew hannan a jihar texas shine ya yanke hukuncin akan shirin tsohon shugaba barack obama a ranar juma'a yana mai cewa obama ya saba wa doka a lokacin da ya kirkiro shirin da ake kira daka a takaice a shekarar 2012 a wata sanarwa da fadar white house ta fidda a jiya asabar biden ya ce kwata-kwata bai ji daɗin hukuncin hanan ba ya kuma sake yin kira ga majalisar dokokin ƙasar da ta tabbatar da an fito da hanyar dandandan ta warware matsalar. Hukuncin Hanan ya amince da wasu jihohin Amurka a ƙarƙashin jagorancin jihar Texas da suka shigar da ƙara suna nema a kawo ƙarshen shirin na daka. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin waɗanda suka mutu a bala'in da ya auku a yammacin Jamus da Belgium ya ƙaru zuwa akalla 168 a jiya Asabar bayan da koguna suka cika makel aka kuma yi ambaliyar ruwa a wannan makon lamarin da ya yi sanadiyar rugujewar gidaje da lalacewar hanyoyi da layukan wutar lantarki kusan mutane 141 suka mutu a bala'in ambaliyar ruwan mafi muni da aka gani a jamus fiye da shekaru 50 da suka wuce ciki har da kimanin mutane 98 a gundumar arvila da ke kudancin cologne a cewar 'yan sanda har yanzu ba a ga ɗaruruwan mutane ba ko kuma an kasa kaiwa gare su tunda har yanzu ba a iya zuwa wurare da yawa saboda yawan ruwan yayin da kuma hanyoyin sadarwa a wasu wuraren suka katse. A jiya Asabar ne kasar Afghanistan ta faɗi cewa wasu mahara da ba a san ko su wane ne ba suka sace ɗiyar jakadan kasar a makwabciyar kasar Pakistan na ɗan lokaci kuma suka azabtar da ita. ma'aikatar harkokin wajen kasar ta yi allah wadai da faruwar lamarin a wata sanarwa da ta fitar a birnin kabul inda ta bayyana cewa silsila alikil na kan hanyar ta ne ta zuwa gida a islamabad babban birnin pakistan a lokacin da wasu mahara suka sace ta tsawon sa'o'i sanarwar ta kara da cewa bayan da masu garkuwar suka sake ta an kai miss alikil asibiti inda ake kula da ita afghanistan ta bukaci gwamnatin pakistan da ta gaggauta gano maharan tare da hukunta su ta kuma buƙaci samar da cikakken tsaro da kariya ga jami'an diflomasiyyar afghanistan tare da iyalansu a ƙasar labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. A yau za mu ɗora a tattaunawar da muke yi da manyan bakinmu akan matsaloli da ke damu mata a Najeriya. Za mu tashi yau ne a bayanan da Hajiya Hadiza Sanda Umar za ta yi. Hajiya Hadiza gare ki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To alhamdulillahi na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan guri mai tarin albarka Allah ya saka ma da Voice of America da alkhairi. Wato a duk lokacin da naga an tari mata an haɗu to nakan yi farin ciki nakan tuna wata gota moda ina da ta sa na kan irin wannan tafiya so zan ce Allah ya saka mata da alkhairi wato mu mata zan yi magana ne akan mata saboda organization din da nake representing Tijaniya Muslim Women Development Association na mata ne da matasa wato asali mu ne matsalan kanmu ana wa kalilan fahimtar da na yi a yanzu in kika tashi neman abu na yi taɓa yin magana akan haka kika je ofis za ki ga mace yar uwarki kina mata sallama da kyar za ta ansa shi namijin nan din nan dai ne zai ansa ya kai ki inda za ki samu taimakon ki to asalin matsalar mu mu ne za mu gyara kanmu muka gyara kanmu za mu samu sauki to a harkan gefen wajen maza kuwa to gaskiya sai mun tashi tsaye me ya tsaye din shine sai mun ilmantar da 'ya'yanmu ko ta wani fanni na addinin christianity ko na addinin musulunci ko kuma addinin ma da wasu ba su yarda ma da allah da annabi ba amma kuma muna tare da su kuma muna hudda da su sai sun furta ne al'ada aka san cewa basu ma yarda da Allah da annabi ba to amma duk haka sai ya kasance cewa mun ilmantar da 'ya'yan namu sun kuma fahimci inda muka dusa mace ce za ta dinga yin abu ba taba fita da ɗanta ba taba ma zaunar da shi yar ta ta mata bayanin abin da take yi ba na ɗaya za ta fita ta je ta nema duk abin da za ta nema in ta dawo yar ta bata ma san ina ta je ba to bata ma ilmantar da ita akan gwagwarmayar da take yi ba to daga nan ma an samu kuskure a lokacin da ɗanka ya kai munzalin da ya kamata mu mata mai musu magana ma ba ma musu sai ki dinga kamar kawai dace imagination ta sani to anan muka ƙara samun lapses na yadda da maganar da ita mahaifiyar mu ta magana sai ya dawo aleka ta ce ya kamata a ce mu mata maza sun tausaya mana wato dole ne a tafi ɗin da su saboda asalin inda Allah ya halicce ma namijin ne Allah ya halicce a duniya kafin aka kara mu mata to amma Allah ya san muna da daraja ne kawo mu da ba mu da shi da zai shafe mu ne kawai zai bar maza to dole ne maza a nan gurin su fahimci cewa in ba mu ba su saboda in gidanka yau ka fita mace ce za a aure da ita ta je gida tana shiga wannan gidan daga gidansa za a ce ki ji tsoron Allah ki bi mijinki ki uwa ki bi uba ki ruba dangin miji dangin miji dangin ka sai an gaya ma mace shi fa namijin na ba taba gaya mishi haka ba ai fa ne na taba tambaya na ce shi namijin ana zaunar da shi a gaya mishi irin wannan maganar da ake gaya ma mata yawanci sai a ce to ka ji tsoron Allah ka san aure mata sai hakuri shikenan abin da ake gaya ma maza shike amma ita mace duk danginsa sai an kawo to in har mace namiji zai fita ya tafi gona ta duba shi ta duba uwarsa da ubansa da ƴaƴansa da danginsa sun zo da matsala duk ta to ban ga dalilin da ba za a bata kujera a Najeriya za ta kasa rikewa babu wannan ban ga wannan dalilin ba saboda dakatar da uwa tana kwance uwarsa uwarta tana gida ba ta lafiya dukkan matan nan ita kadai za ta iya yin wannan abu ta je ta duba uwarsa ta kuma tafi gida ta duba danginta ta dawo ta duba 'ya'yanta shi kanshi ya zo ta duba shi ce to me za hana a ba mace space a Najeriya ta taka rawan gani wato ma aka ce wai a gwada ko a gwada ake sanin na kwarai na ce to a ban mu gwada mu gani in aka gwada na faɗa na kara faɗa na ce ni eh rufa'i Allah ya saka mishi da alkhairi na ce ya ba mu dama a Najeriya da ya zamanto mace ta fito deputy governor dinsa eh, ya kamata mu bashi ma award to be frank ya kamata mu yes ya kamata a ce mun haɗu mun je mun bashi award saboda ya ba mu ba inda za mu je gurinta mu ce ga matsalar mu ta ki sauraron mun ta ki za mu fito mu rubuta ta ga da mu ce ita ma ba za ta yi da ba ce saboda haka ya kamata gwamnoni su koyi abin da yan rafa yi a ba mu dama mu gwada ana kallon aikin da take yi ba mata da za su je su kwankwasa ba ta fito ta an samu su ba a daidai capacity dinta daidai abin da tana kokarin yin ta tun da ba za ka iya ce ma mutum zai je ko ina ba amma tana kokarin ta saboda haka kaɗan da zan iya faɗa yawanci iyayenmu da suke nan gurin sun yi magana masu muhimmanci a maganar fyaɗe maganan wannan abin kuna kara faɗan shi yakan ɗaga mana hankali saboda menene ne matsalan da ike faruwa inda za a fito da ga yani a shekara tara ta yi ciki shekara tara saboda Allah da annabi saboda Allah da annabi an cutar da mu nine years a ce shekara tara yariya a mata ciki namijin na shi kawai irin azalimi ne ya kamata wannan mutumin a fito da shi duniya a san shi a kuma hukunta shi amma da ike maza ne a position din da suke a duk ofis din da ka je in ka ga shugaba ran din su ɗaya fa da matan amma namiji za a daura ita tana nan bata da amfani kuma ta ran din su ɗaya amma ba za a bata wannan matsayi ba saboda an san za ta kwata mana hakkinmu a wannan ofis to saboda haka jama'a wannan abin da kuka ga yana faruwa ya kamata mu haɗa kanmu mu zama tsintsiya ɗaya mu taimake kanmu da kanmu shine mafita salamu alaikum hadiza sanda umar kenan lokaci yayi da zan miƙa wannan na'urar magana ga lady yasmin zakari jami'a ce a babban bankin duniya lady yasmin gare ki da fatan duk mun zo lafiya Allah ya ba mu sa'a. Wato maganan mata abu ne da yake da ciwo a zuciya kowace mace. To sai dai kuma ya danganta ba kowane ne yake samun damar da zai fito ya ya bayyana wannan zafin da yake ransa ba su don haka alhamdulillahi wannan dama da voice of america ta bamu da hajiya madina ta tsaya akan wannan abin allah ya saka da alheri allah ya sa komai ya zama na wannan abin ne da za a ci gaba saboda idan aka ci gaba da yin wannan su zata zai zama kama a ce wani zaure ne da zai fitar da da wasu manufofi akan mata wanda za mu iya tunkarar a ce um, gwamnati ta wannan hawa-hawa ko ta ƙasa ko ta ba kasa ta tsakanin ƙasashe internationally ko cikin jihohi ko locally ya zama na mace ga abin da muke bukata saboda duk inda aka ce akwai unity to akwai strength so kamar duk abubuwan da kuka faɗa ina ta saurarawa ina baya ina ta jotin wasu abubuwa ma da kuke ta faɗa gaskiya abu na farko da muke bukata a matsayin mu na mata shine muna bukatar mu tausaya wa kanmu mu daina yin kishin banza da kuma bakin ciki wa juna yawanci za ku ga tsakanin mu ne muke cin kafar juna zaka ko da a ce a gidan aure ne to zaka ga mace a ce ta fi rigima da uwan miji ko kanwa miji ko yan miji shi uban miji zai dan sauƙaƙa ko shi kanin miji sai ka ga wani lokacin ma yana sauƙaƙawa tsakaninsu da matar su wannan da abubuwan da yake kawowa har da ƙauyanci da rashin wayewar kai so idan muka yi tunani cewa idan muna rigima da junan mu to wannan yana kashe mana haɗin kan kuma ba abin da zai samu ci gaba in ba shi da haɗin kai to mu a tsakankanin mu kenan a mata ya kamata mu tausaya wa kanmu mu yi kokari mu haɗa kanmu saboda akwai strength a cikin unity kuma gaba da yadda ma muke rezin din yayan mu rezin din mu yadda za su yi respectin din mace ya zamana a ce mun yi rezin tun da mu muke haihuwa mi rezin mu maza ya zamana duk ɗan da maka haifa ya san cewa to yadda zai daraja uwarsa zai daraja 'yan uwansa to matarsa ma tana da matsayi a wurin sa so ya kamata mu yi raising yaran da za su zama conscious akan wannan issues din so kun ga a ko ba komai mun fara samo solutions wanda yake ko yanzu dama kowane abu ne ake so a bashi solution ba nan take yake faruwa ba abu tafiya yake kaɗan kaɗan a ce mu a cikin damuwar da muke ciki idan kashi casa'in ce ko ɗari to misali a ce nan gaban nan da shekara ashirin zuwa talatin abubuwan za su ragu kenan idan mun yi taking wannan majors din mun sa sun in place sannan kuma duk abu da ya faru na mata mu yi kokari mu kawo wa kanmu dauki kamar yadda ita hajiya ta faɗa da take fafutukar yarinya da take uwarta har aka yi mata fyaɗe ita kubura har ya zama na sanadiyar rasuwarta to ya kamata idan muka ji wannan maimakon mu koma gefe mu yi gulma ko mu ce kaza kaza to kada mu tunanin wannan mai tunanin cewa ciwon ya mace na ya mace ne mu ma zai iya samun kanmu mu ma zai iya samun 'ya'yan da muka haifa so idan muka yi haka muka kawo taimako duk wani ishu din mata in muka zo muka sa baki gaba daya to zai sa kowa ya tsorata ya zama na wanda ma ba shi da niyyar ya ci wani abu idan ya zo ya ga an yi gangamin wannan ta fito ta magana wannan ta fito ta magana to mutum ko bai idan yana tausayin mata ba to zai yi dan a ce yayin zai idan a ce ya faɗi wani abu bakai su yi kokari mana taimakawa juna idan rigingimu sun taso kuma kamar yadda ita <laughs> oh okay oh, magana ta yawa ok to to ma ci gaba an jima to duk dai maganganun da sauran yan uwan mata suka faɗa a nan gurin na yadda da duka amma mu a gurin mu a rafa abin da zai kawo da zai taimaka ma mata shine dokoki da ke gaban majalisa da national assembly da na duka state jihohi kamar violence against person prohibition bill wanda aka riga aka yi passing a national assembly shi wannan bill din zai taimaka mu mata idan dai har ana amfani da shi shi wannan bill din an kayyada duk laifuffuka da kuma yadda za a gyara hukuncin duk wanda ya yi wannan laifi yana nan a rubuce kamar kan fyaɗe kan uh, divorce na mata duk dai abinda mata suke ciki yanzu suke suffering sannan kuma akwai child rights act shi ma da yawa an yi fasin nashi amma wa'ansu jihohunan duk duba su yi fasin ba shi a yi wanda hajiya bilkisu suke magana inda a ce ana amfani da shi ko da yake a nan arewa maganan cewa a yi ma 'ya mace aure bata kai lokacin aure ba wannan ba magana ba ne ba a gurin mutanen arewa tunda an kawo addini a ciki so dole ne za ki ga an yi shiru akan wannan maganan don saboda yana cikin child rights act an ce mace sai ta kai shekara goma sha takwas amma ba haka ake amfani da shi ba kuma akwai register sexual offender register da aka bude vice president osibanjo ya yi launching wannan register is online inda sunayen duk wanda ya fyaɗe wanda yake gidan kurkuku yanzu da wanda aka yi zargi duk akwai sunayensu a ciki kamar yanzu idan ko kana da makaranta kana so ka ka ɗauki malamai kana iya zuwa wannan rajistan ka duba cewa ko suna ciki ko ba sa ciki kin ga wannan ya zama abin taimako ne a gaba tunda da yawan fyaɗe da ake yi a makaranta ake yi to mu dai a rafa akan haka shine muke taimakawa muna ma faɗakar da mata akan islamiyya a masallatai don muna da wani program da muka yi islamic family law abin nan jihar kaduna kano jigawa zamfara sokoto and kebbi a nan mun yi yanzu shekara wajen goma sha uku kenan da muke wannan project din inda muka yi kutuba da ake yi a masallacai kowane juma'a kuma ana neman 'yancin mata ne a nuna ma maza cewa mata ma suna da 'yanci a kur'ani a cikin kuma hadith to wannan mun yi shi yanzu da yawa ana taimakawa to aikin dai da da rafa muke yi kenan a taimaka mu mata kuma mu samu yancin mata to habiba za ta dan kara bayani akan abubuwan da muke yi salamu alaikum game da zan kara bayani game da abin da hajiya umma ta faɗa da rafa suke yi amma kuma kafin na ci gaba zan tambaye ku tukuna like duk wani abu dai da yake faruwa a duniyar mu yau yana farawa ne daga cikin gida in ba mu ilmantar da yaran mu inda ya kamata ba ba mu musu wa'azi inda ya kamata ba ba mu gaya musu inda ya kamata mu ɗauka juna ba bayan da bayan da za a yi mu fito kuma mu kalli wa'insu mutane da mutunci sa abu ne ya kamata ya fara daga cikin gida a duty virus ba wai police ba ne ko kuma 'yan gwamnati ko kuma masu zaman kansu ko masu aiki taimakawa mutane ba ne ya kamata ya fara daga ni da kuma kowa da kowa to rafa dai tana taimakawa mata sosai a kwato musu incinsu da kuma haƙƙinsu kuma muna nan muna ba mutane um, mata grants da muna taimaka musu a harkar sana'a inda za su iya zaman kansu za su iya kwato kansu inci muna project da yawa da yake taimakawa mata kuma an mun ganda kwai gari da ake cin zalin mata da yawa muna sa muna daga murya don a yi adjustin penal code da zai shafi tuntun mata ya taimaka musu amma matsalan kuma da muke samu shine in mun dauka wannan abubuwan aka amendin su ba wai yana zuwa wurin mutane ba da ya kamata su amfani da shi ba za a iya justin kuma bai je can zuwa local government area ba ko kuma bai wani dan yar kauye haka da take na can cikin kauye ba wai ta san da irin na abubuwan ba to zai sa muke so a zo ga baki daya mu a sumata mu taru mu je kauyukan nan kuma mu shiga wurare da muka san ba su da cikakken addini kuma su da cikakken ilimi na boko mu sanar da su kuma mu san matsalolinsu kuma mu samo musu mafita a ciki a jami'ar muji sai ki dan tofa albarkacin bakin ki akan ina ne mafita ina za a iya samun magance waɗannan abubuwa musamman waɗanda kika bayanai akan yara ƙanana to a mafitan kenan ajiya madina kamar yadda 'yan uwana da iyayena suka yi magana a nan shi da idan aka samu yawanci yawancin mata saboda a ce ciwon mace na mace ne idan mata suna cikin position ɗin da za su iya tafiyar da abin da yake cikin doka ai ba wai mun rasa dokan ba ne akwai dokan da ya kamata ya yi amfani amma amfani da dokan ne ba a yi kamar child rights act nan da eh, hajiya ta yi magana akwai state inda da ma suka yi adopting amma sai kiga an kama wanda ya fyaɗe sai kiga an bashi wai wata biyu ko uku ina zancen child rights act da ya ce life imprisonment ne ko kuma abin ga wanda ya fyaɗe me yasa ba za a bi ba saboda mata mata yawancinmu ba mu da eh, wanda wakilai da ya kamata sun zafin saboda ni nakan yi tunani a idan a ce wai namiji ba zai dauki mataki akan abubuwan da mata sai nakan ce to ƴaƴansu ba amma kin ga kamar hajiya ba mu magana ta ce akwai uba da zai ma shi fyaɗe saboda haka ba za su ji wannan zafin ba dole ne mace ce abinta ita ce za ta za ta yi kukanta sannan ta ta share makanta hawaye mace ɗina ina nufin dukan mata. Da wannan bayanai na Mairo Muhammad Mudi, shugabar kungiyar fafutukar kare haƙƙin mata da yara, za mu dasa aya. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ɗora. A madadin bakin nawa da abokan aiki na Aisha Mu'azu da Hauwa Umar sai kuma Benjamin Gowon da Salihu Awalu da suka ɗauki shirin a faifai da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na jagoranci shirin ke cewa mu huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Shirinmu na rayuwar birni yau muna tare da wani malami ne ko za ka gabatar da kanka. Sunana Muhammadu Indimi. gashi ka cika shekara saba'in da uku a duniya A kamar yaya rayuwa ta kasance ne a tsawon waɗannan shekaru rayuwa ba abin da zamu mu ce sai dai mu gode ma allah alhamdulillah akwai maya na rayuwa da aka yi kasuwanci da wasu abubuwa haka ban sani ba ko labai zai dan yi mana bayani kaɗan tun da na tashi ban san komai ba sai sai da sayarwa tun ina ƙarami ban taɓa yin boko ba ba wanda ya taba nuna min yadda ma zan rubuta sunana dole da gogor maya suka sa na san wayannan abubuwa wanda ma ya yi phd ba abin da zai nuna min saboda haka gogor maya ita ta taimake ni saboda kaga a nan maiduguri aka haife ni ina kasuwanci na in shiga chad in shiga kamaru in shiga niger to in ka shiga chat ba wanda yake maganan hausa dole da gwagwarmaya ta sa na iya larabci tunda larabci shine national language su a chad cameroon northern cameroon ba sa hausa sai fulatanci gwagwarmaya da dole ta sa nake magana da su har na san yadda zan yi magana na iya fulatanci niger suna barbaci alhamdulillah kuma suna hausa wannan ba wata matsala saboda haka ita duniya damin haka take yanzu shekara na saba'in da uku sittin din nan duka kasuwanci nake sittin eh na fara tun da daga shekara goma a kan titi shekara goma yes lokacin da aka haife ni babana yana da shekara 74 da matan shi hudu alhamdulillah lokacin da na kai goma yana da 84 to kaga fa nan ne za a fara gwagwarmaya ya zan yi na ciyar da su to fashi ne nan in saya wannan in juya in sai da haka haka haka haka har allah ya raba ni da shi lafiya yana da shekara casa'in da wani abu kuma na koyi abubuwa tare da shi akwai abokantaka tsakaninmu da shi da mu zauna mai wasa da dariya abin da yake gaya mini always karka yi karya karka zalunci kowa kuma karka ji tsoron kowa kuma ka san komai allah ke yi duk abin da ka nema in baka samu ba karka fushi da wanda ka nema a wurin shi allah ne bai baka ba in kuma ka samu za ka yi murna amma ka san allah ne ya baka ba wannan mutumin ba to na tashi da wannan saboda haka sai na gode wa allah alhamdulillah to ganin ka ce lokacin da ya haife ka yana kusan shekara saba'in da wani abu kaman ku nawa ne 'ya'yansa kwata-kwata mun uku ya haifa maza amma duka ba ko ɗaya sai ni yanzu zamana ba ni da ya ba ni da kanwa ba ni da wa ba ni da kani to amma kuma allah ya taimake ni na yi iyali wanda sunana ba zai bata ba har abada insha allah to ana cewa alhaji muhammadu indimi alhaji muhammadu indimi eh, shin kai mutumin jihar maiduguri ne ko daga ina aka fito uwata ma a maiduguri aka haife ta ba ni ba saboda haka lokacin da aka kafa maiduguri babana su suka kafa maiduguri lokacin suna kukawa amma ainihinsa daga gezawa suka zo da mahaifi shi lokacin babu maiduguri eh amma ba maiduguri lokacin suka je kukawa nan suke zaune suka yi suna to shine aka ce to a zo a kafa maiduguri da yake background din shi na kano ne sai aka ce to shi ya je ya kafa anguwar hausawa hausare kenan shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da salaman abo da ya daidaita sautin shirin ni sale shehu ashaka nake cewa mu wuni lafiya to a gaida malam sale kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.